يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أمة الإسلام خلق الله سبحانه وتعالى السنة وعدة شهورها اثنا عشر شهرا وقد جعل منها أربعة حرم حيث حرم فيها القتال تعظيما لشأنها وهذه الأشهر هي ذو القعدة وذو الحج ومحرم ورجب ومصداق ذلك في كتاب الله قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وصفر هو الشهر الذي يلي شهر الله المحرم مباشرة وقيل في سبب تسميته عدة أقوال منها سمي السفر بذلك لإسفار مكة من أهلها إذا سافروا فيه وقيل لأنهم كانوا يبنون فيها القبائل فيتركون من لاقوا سفرا من المتاع عباد الله شهر سفر بين الجاهلية والإسلام كان للعرب في شهر الصبر منكران عظيمان الأول التلاعب فيه تقديما وتأخيرا والثاني التشاؤم منه أما التلاعب فيه فمعروف حيث كانوا يبدلون الأشهر لأمور يريدونها وأما التشاؤم منه فقد كان مشهورا عندهم وما زادت بقاياه في بعض من ينتسب للإسلام وجاءت الشريعة البراء بنفيه والنهي عنه وذلك في كتاب الله تعالى وفيما تهى رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإن تسبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تسبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء, فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقال جل ذكره فإذا جاءتهم الحسنة قالوا هذا قالوا لنا هذه وإن تسبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال جل ذكره قالوا تطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وقال جل جلاله إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون عباد الله فقد وصف الله تعالى في هذه الآيات أعداء الرسل بالتطير والتشاؤم على وجه الذم والتقبيه لفعلهم والتجهيل والتسفيه لأقولهم فهم لا يفقهون ولا يعلمون ولهم مفتونون مسرفون وفي ذلك أعظم زاجر عن هذه الخسلة الذميمة قال صديق حسن خان رحمه الله وبالجملة التطير من عمل أهل الجاهلية المشركين وقد ذمهم الله تعالى به ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وأخبر أنه شرك وأما النهي عنه في السنة المباركة فقد صحت في ذلك أحاديث كثيرة قال النووي رحمه الله وقد تظاهرت الأحاديث في النهي عن الطيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجه البخاري في الطب قال الإمام النووي رحمه الله وتطير التشاؤم وأكل الشيء وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل وكانوا يتطيرون بالصوائح والبوارح فينفرون الظباء والطيور فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحاجاتهم وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجاتهم وتشاءموا بها فكانت تسدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر ذكره الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم وقال ابن القيم رحمه الله وهذا يحتمل أن يكون نفيا وأن يكون نهيا أي لا تطير ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا سفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منه ذكره ابن القيم الجوزية في مفتاح دار السعادة وقوله لا هامة المحفوظ من روايتها تخفيف الميم قال ابن الحجر رحمه الله قال القزاز الحامة طائر من طير الليل كأنه يعني البومة وقال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري وقال أبو عبيد كانوا يزعمون أن عظام الميت تسير هامة فتطير فيسمون ذلك الطائر الصدى فعلى هذا فالمعنى في الحديث يا عباد الله لا حياة لهامة ميت ولا على الأول لا شؤم بالحكومة ذكره ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري قوله ولا سفر قال الإمام البغوي رحمه الله معناه أن العرب كانت تقول السفر حية تكون في البطن تصيب الإنسان والماشية تؤذيه إذا جاء وهي أعدى من الجرب عند العرب فأبدل الشرع أنها تعدي وقيل في السفر إنه تأخيرهم تحريم المحرم إلى سفر وقيل إن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بسبب فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذكره الإمام البغوي في شرح السنة عباد الله فاستغفر الله إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الإيمان والهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونصح الملة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيب عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول ابن عثيمين رحمه الله والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل فهو كغيره من الأزمنة أي ليس هناك شهر سفر يقدر فيه الخير والشر وبعض الناس إذا انتهى من شيء في سفر أرخ ذلك وقال انتهى في سفر الخير وهذا من باب مداواة البدعة ببدعة والجهل بالجهل وهو لا شهر خير ولا شهر شر ذكره ابن أخيمين في كتابه القول المفيد في شرح كتاب التوحيد نعم يا عباد الله يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل أخرجه أبو داود والترمذي يقول الإمام البيهقي رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يريد والله تعالى أعلم الطيرة شرك على ما كان أهل الجاهلية يعتقدون فيها ثم قال وما منا إلا يقول هذا من قول عبد الله بن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم أما قوله وما منا إلا وقع في قلبه شيء عند ذلك على ما جرت به العادة وقضت به التجارب لا يكر فيه لكنه لا يكر فيه بل يحسن اعتقاده ألا مدبر سوى الله تعالى فيسأل الله الخير ويستعيذ به من الشر ويمضي على وجهه متوكلا على الله سبحانه وتعالى ذكره الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك لأنهم جعلوا لها أثر في الفعل والإيجاد ذكره الإمام النووي في شرح المسلم وقال ابن حجر رحمه الله وإنما جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضرا ضرا فكأنهم أشركوه مع الله سبحانه وتعالى ذكره في الفتح الباري وقال صديق حسن خان رحمه الله وهذا صريح في تهريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيه من تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى نسأل الله السلامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ لنا ديننا وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول ويتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيوغ وطن صفر هجر من زن الله صلى عليه الصلاة والسلام dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha biyu ga watan goma miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas hudubar mu ta yau da ta gobe in muna da rayuwa za mu bayani akan camfe-camfen da ake yi ne a watan safar bahaushewa ya ce mashi watan tsautsayi to wa ya gaya maka babu wani wata watan tsautsayi a musulunci komi yana gudana yana tafiya da ƙaddaran Allah ne subhanahu wa ma sha a kana wa malam ya sha lam yakun Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halici shekaru kuma ya sanya ƙidayen kowace shekara wata goma sha biyu cin Allah subhanahu wa ta'ala cikin watannin nan sha biyu ya zaɓi guda hudu ya ce masu alfarma ne masu daraja ne masu matsayi ne a musulunci ya haramta yaƙi a cikinsu domin girmama al'amarinsu waɗannan watanni su ne zulƙiyada zulhajji almuharram da rajab watanni hudu uku a jere ɗaya ya ware Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu wannan balo-balo a aya ta talatin da shidda a cikin suratun tauba inda Allah ta'ala yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillah yau khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-din al-qayyim fala tazlimu fihinna kidaya da ƙididdigar lissafin watanni a wajen Allah jalla jalaluhu watanni goma sha biyu ne haka ya zo cikin littafin Allah tun da sanda Allah ya halicci sammai da ƙasai tun da aka halicci duniya ba canji kuma kafafu ne ba sa canzawa daga cikinsu akwai watanni hudu masu alfarma masu daraja masu matsayi Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su to ka ku zalunci kawunanku cikinsu don Allah ya haramta yaƙi ya haramta ta'addanci a kowane lokaci musamman a waɗannan watanni Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan bayani domin abubuwa da ake na jahiliya akwai wata na safar wanda yau biyu gane shi muke shine watan da ke bibiya ko yake biyo bayan almuharram wannan wata me yasa aka ce mashi safar akwai zancicikan malamai magabata Allah ta'ala ya ji kansu game da ma'anar suna da dalilin suna wasu malaman suka ce an ce mashi safar saboda makka takan daɗe isar ahalinta sukan fita zuwa wasu abubuwa daban-daban na tafiya mabambanta ko kasuwanci ko wata hidimar sukan daɗe maka ta zan sai ɗaiɗai cikin manyanta da mazajenta da waɗanda ake nunawa da yatsa waɗanda ake cewa masu faɗa su a jini don haka aka ce mashi safar ai la'anna makkata ta min ahaliha wasu magabata suka ce an kira shi safar ba don komai ba saboda ƙwarai shawa suna yaƙan ƙabilu a cikin wannan wata kuna waɗanda duk suka gamu da su su basu sifan ma'anan sifran yaslubuna mata'ahum fayasbihuna la mata'a ma'ana yaƙin yakan kai da in sun yi yaƙin su yi nasara su bar waɗancan fanko hannu rabbana su kwashe kayansu da dukiyarsu ta zama galima sai aka ce safa daga sufur kenan wato sifili zero a bar mutum fanko sai ana ce mashi safar wannan ibn manzon Allah ya ji kansa ya ambace shi cikin littafinsa na harshe lisanul arab jizi'i na hudu shafi na ɗari hudu da sittin da biyu zuwa da uku wannan wata na safar idan ka sa mahanga ta ko ka dube shi ta mahanga biyu jahiliyatan wa islaman za ga yana da abin al'ajabi in ka koma dai a zarafin jahiliya al'umman jahiliya suna da wasu munanan ɗabi'u biyu game da safar manya-manya duka na Allah wadai ne na turne ba na yabo a cikinsu na farko dai a tala'u ta ƙadiman wata akhiran sukan yi wasa da wannan wata saboda shi ya biyo bayan almuharram wani lokaci su jinkirta wani lokaci su gabatar kamar yadda muka sani Allah ya ce a ba jinkiri ba gabatarwa inna iddatal eh, shuhur isna ashara shahara fi kitabillah idan suna son su yi abin suke so na shagali ko wani abubuwa wanda yake na ta'addanci to almuharram muharramun ne tun zarafin jahiliya sai su ce to yanzu za mu yi abin da muke so a almuharram mun kai darajan safar mun kai darajar shi safar sai su yi ɓannansu su ta'addancinsu su aikata abin da suke so sai Allah ya kwace wannan iko ya ce a'a ba canje ba musaya safar na nan a safar almuharram na nan almuharram domin duk abin da aka bari kwakwalwa ta kyautata shi to al'umma sun bani mai kyau waje na ba shi ne kila mai kyau wajenka ba mai kyau wajen muhammad kila in aka koma wajen jakwab ba shi ne abu mai kyau ba don haka wani ma in ya kashe ya ɗebe kudin shi ya samu daidai yau gari ya yi kyau wani in ya ɓata ‘yan wani shi ya samu daidai gari ya yi kyau to ina za a yi saitin ƙwaƙwalwanmu a kan abu mai kyau da mummuna gaba ɗayanmu ta hanyar shari'an Allah jalla jalalu don aka dawo mashi sai a zauna lafiya to haka suke takadini da ta'akhiri hasba hawahum iyakar ransu mummunan abu na biyu shine a tasha'un minhu suna shi'umci da watan safa wata ne na fitina wata ne na bala'i wata ne na musiba wata ne da ba alkhairi a cikinsa wannan duka idan mun dube shi babu nagari a cikinsa kaman kashi ha ila yau abin damuwar ma ita ce duk shekarun nan kusan dubu da rabi da zuwan musulunci amma har yanzu ba kusan ba dubu da rabi har da ɗoriyan shekara uku da zuwan musulunci amma har yanzu akwai musulmin da suke da bakar wannan aƙidar ba a aure a rajab ba a kulla wani muhimmin mu'amala a safar nake nufi ba a aure a safar ba a kulla wani muhimmin abu a safar ba kasuwanci da za a kulla muhimmi a safar kai ko da wani abu ka gani a sama mai amfani sai a ce watan tsautsayi ne kada ka faɗo ka karye alhairai da yawa sai a rasa su bayan an rasa aƙida ta imani kuma har yanzu maganan da muke dinnan akwai da dama wanda wannan aƙidar bai fita a cikin zukatansu ba kuma suna da da'awan musulunci wannan bakar hanya ce guda biyu wanda a yau ɗayan an ƙanƙame ta an ƙi sakinta illa man rahimahullah au rahimallah ayoyi na alƙur'ani da dama sai suka nuna ɓacin wannan hanyar da Allah wadai da tun subhanahu wata'ala ya nuna ɗabi'a ne na marasu imani kamar yadda ya ambata a aya ta 78 suratul nisa'i وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون Hadifa. حديثا in wata wani abu na alkhairi ya same su sai su ce wannan daga Allah ne idan wani abu mummuna ya same su sai su dubi manzo da duk wani mutumin kirki su ce ku kuke kama na fitina alheri ba za a danganta ta ga manzo da mutanen kirki ba shari sai a rinka danganta kuna zaune lafiya kun zo kuna wa'azi wa'azi gyara al'umma yake yi wa'azi gyara gari yake wa'azi gyara ƙasa yake in ba da wa'azi ba da za a yi rayuwar mai ƙarfi shi ke da gaskiya kuma duk inda aka ki wa'azi har yau haka za ka gani hujjanka ƙarfinka ƙarfin kuma dukiya ko mulki talaka sai ya zama tattaka in aka buge shi ya kuka a ce ja'iri kaza ta ci ta goge baki ba shi da abin da zai ce to musulunci shi ke kawo hasana ta shafi sama da tsakiya da ƙasa ya kau da sayi'a ta nisan barin sama da ƙasa da tsakiya subhanahu wa ta'ala ya ce fa mali haula ila qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa me yasa mun irin waɗannan mutane ko kusa da fahimtar ma'anar manufa ba sa yi kana da Allah sannan ka wani abu kai shi umci da shi ga wani haka nan za mu ga irin wannan aya ta 131 suratul a'raf inda subhanahu wata'ala yake cewa fa idza ja'atkumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tasifhum sayyi'atun yatayyamu bi Musa wa man ma'a ala إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون waɗannan dai mutane da ba su yadda da Allah ba a lokacin duk da kyakkyawan al'amari ya zo ya same su za su ce wannan aha daga wajenmu ne ƙoƙarinmu ne wayenmu ne dabaranmu ne hikimanmu ne iliminmu ne idan mugun abu ya same su sai su ce musa kai ka ja mana muna bautan gumakan mutuntuni ta zo ka ce ba abin bauta ba ne ka aibanta su ka zazzage su ka ce a bauta ma Allah ɗaya don haka sai su yi shi'umci da annabi musa da waɗanda ji suka yi imani da annabi musa cewa su suke jan masu subhana wa ta'ala ya ce a yi na matsa inda Allah wannan musibar shi'umcin da suke yi ai daga aikinsu ne na kafici da abubuwa da suke na ta'addanci sai sakamakon ya zo daga Allah sai dai kai al'umma ne waɗanda ba sa iya ganewa ba sa iya fahimta saboda tsabar jahilci Allah ya kare mu haka nan za mu iya ganin aya ta arba'in da bakwai cikin suratin namli wadda take cewa 'Kalu ta qalu na bika aka kada ma'aka qala mukun inda Allah bal antum qaumun tuftanu muna shi'umci da kai da wanda dike tare da kai ce ka gaya masu shu'umcin ku Abin da kuke yi na kafici da ta'addanci ne sakamakonsa yake zuwa daga Allah kuma ku mutane ne wanda ake jarraba ku a ga za ku gane kuranku an kunna muku jan danja don ku dawo ku gyara in kun ci gaba kuma za ku ga abin da ba ku tsammani a ila yau mu taƙaita za mu ga surati yasin aya ta sha takwas zuwa ta sha tara jalla jalaluhu yana cewa qalu inna tafayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim qala qalu ta'irukum ma'akum a in zakkirtum bal antum qaumun musrifun lokacin da aka yi ma waɗannan mutane wa'azi jakadun annabi Musa annabi Isa alaihi salam kalu inna tatayyarna bikum suka ce mu muke shi umci da ku duk fitinan nan ku kuke ka mana ita duk fitinan nan kuke ka mana ita akwai fitinar da ka kai shirka Allah ya halice ka ya baka lafiya ya hura maka rai ya baka iskan shaka ya baka ci da sha sannan ka ce wani ne zaka bautawa ba shi ba ya ce ka bauta masa ka ce an ki ya ce ka tsayo tashi wajen bauta ka ce ƙarya yake akwai fitinar da ta kai wannan suka ce wallahi in ba ku daina ba sai mun jajjefe ku mun kashe ku kuma azaba mai haɗaɗi za mu gana muku ya same ku daga wajenmu mumine suka ce a shi umcin kuna tare da ku kaficin nan da ta'addancin nan da ƙin Allah da kuke yi daga an maku wa'azi sai ku ce mu ne masu kawo shi umci mu ne masu kawo fitina mu ne masu kawo mu bala'i bal antum qaumun musrifuna ku dai mabannata ne kawai har yanzu Allah ka kare mu Sheikh Sadiq hassan khan yana faɗi cikin littafinsa addinin khalis juzu'i na biyu shafi na 144 yana cewa allah subhanahu wata'ala waɗannan ayoyi ya sufanta makiya manzanni cewa sukan yi shi'umci ta hanyoyi daban-daban don zargi da aibanta aikin da manzannin ke yi na gyara da islahi kafin duk mutum lalatacce bai son mutumin kirkin da zai gyara a abashi ya ta lalatan shi ya ta shegantakarsa ya ta cutarwa yana cuta don haka Allah subhanahu wata'ala ya jahiltar da su ya kuma raunana kwakwalansu ya ce mutane ne wanda ba su da ilimi kuma ba sa fahimta subhanahu wata'ala ya nuna waɗannan abubuwa da suke na shi'unci mummunan al'amari ne ya yi tsawa a kai ya ce in ka tattara maganar gaba ɗaya ta shi shi'umci ɗin nan aiki ne na jahiliya algafata malam a ɗaura maka aure yau ko gobe abinda za ka lura shi ne har yanzu in safar ya kama sai ka ga bukukuwa ya yi sauki har yanzu sai zai kai yansa ɗaki a safar wa zai aure a safar bala'i ya bi shi to bala'i na tare da kai wannan aƙidar ita ce bala'i ita ce bala'i wallahi ku lura da kyau za ku ga aure ɗan sauƙi kwanan nan an ta satin da ya wuce ka a shiga safa ka rasa ina ma za ka ka ɗaura auren ka ga dozin guda duk ana cewa ka je nan ka je nan ana son ka je to bari watan nan ya mutu ka gani sai kuma ka ga an buɗe auren amma yanzu an kukkulle ƙofa safar safar safar watan tsautsayi ai kai ne tsautsayin domin wanda bai da aƙida ai tsautsayi ne a rayuwa matukan ya mutu a haka kuma tsautsayi ya tabbata a kan shi Allah ya kiyaye mu Ya ce wannan duka aiki ne na jahiliya ta mushrikai shi yasa Allah subhanahu wataala ya zargi masu yi kuma ya hana su aikata haka Allah ya kare mu ya bayanin wannan aiki shirka ce haka dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani a cikin sunna wato a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisai da yawa da suka zo suna hana mu shamfe-shamfe da irin waɗannan aƙidu ba musulunci ba ne ba kuma koyarwa irin ta manzan Allah ba ne, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na daga ciki hadisin da Abu Huraira yake ruwaitowa daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la adwa wala tiyara wala hama wala safar jama'an musulmi duk ciwo ko cuta ka sani in ya same ka daga Allah ne Allah ya kaddara maka kada ka ce ga wanda ya baɗa, shi kuma wa ya barbada mashi hmm? sannan ba shi umci babu mujiya ka san a can dabban nan mujiya na san dai an san mujiya duk inda ta sauka sai a ce inna lillahi a'udhu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai bala'i ta sauka shi yasa ko a cikin tsuntsayen ba ta da kwarjini to a mutanen ma haka ake canfinta. kamar yadda za mu gani annabi ya ce kuma babu safar a safar ɗaya daga cikin watanni ne daidai da kowane wata ‘yan uwan shi guda goma sha ɗaya shi na sha biyu wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi cikin kitabu tibbi imamu muslim ma ya ruwaito shi Allah ta'ala ya ji kansu imamu nawawi Allah ta'ala ya ji kansa ya yi bayani cikin sharhul sunna sharhi da ya yi na sahihu muslim yana cewa tabayyar dinnan shine a tasha'u wato a rinka canfi mummuna na bala'i na fitina ga wani abu wato a kama wani abu sharri na zance ne ko na aiki kamar yadda mutanen jahiliya sukan yi camfi na tsiya ga dabbobin da ke tashi da safe da yamma a wani lokaci kuma su ne za su kada dabbobin kamar barayi da tsuntsaye sai a kama tsuntsu za a yi shu'umci da shi sai a sake shi ya tashi fir idan ya yi dama sai a ce akwai alkhairi a yi auren nan ko kuma a je tahiyan nan ko a tafi fataucin nan ko kasuwancin nan idan aka tashe shi ya bi gefen hagu sai a ce a sha a sha a sha ba alheri shari ya tabbata a wannan kasuwanci ko a wannan aure a fata duk yanda ake son juna auren nan ba za a yi ba saboda tsuntsu ne ke ba su sa'a ba Allah ba a ah, nawa ake ce an ka fito za ka yi tafiya kai ka cibit da kuturu da safe dawo gida in ba haka ba ba sa'a ka ji bawan Allah kila sai an ga ka shiga aljanna ma in ka tsaya a haka dan ba a sa'ata algaba agbara law aqsama ala Allah la da wanda za ka gan shi ba wani tufa na jin daɗi na wahala ne jikin shi gashin shi a yamutse jikin shi ma duk sai a hankali kamar bayan ƙadangare amma wallahi in aka yi zubi tsakaninka da shi a gaban Allah ya yi maka tintinkau kututtan ya kama kan shi Allah bai iya mai da kai ne kuturu mai yatsu kai don ne za mu yi shi umci da bawan Allah bawan Allah saboda haka irin waɗannan abubuwa imamun nawawi ya ce haka suke yi a cikin al'amuransu suna neman tabaruki a tafiye-tafiyensu in sun ko dabban da suka saki suka kaɗa ta tabi dama da neman biyan bukatunsu in ko tabi hagu to an fasa ko ma menene wannan ya sa suna hasarin abubuwa da yawa suna shiga cikin fitina suna rasa matsalahohinsu don haka shari'ar Allah ta zo ta yi watsi da waɗannan abubuwa ta hana aikatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna bai da tasiri domin bai iya amfanarwa kuma bai iya cutarwa Aka imamun nawawi cikin sharhin sahihu muslim juz'i na sha hudu shafi na ɗari hudu da saba'in yake bayani ibn al-qayyim Allah ya ji kansa shi ma bai takaitu ba wajen bayani ya ce wancan hani da manzan Allah sallallahu alaihi wa’alihi wa sallam ya yi yana iya ɗaukan nau'i biyu yana iya ɗaukan nafiyan yana iya ɗaukan nahaya wato korewa e la kaza la kaza wato gaba ɗaya ma babu kawai a musulunci e babu ma aikin kawai ne aikin kawai ne in kayi ma kayi aikin kawai ko kuma hani kada ku yi kada ku yi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce la adwa wala saban wala hama duka waɗannan abubuwa ah, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa matuƙa ne wajen hani domin korewa yana nuna ɓacin aikin wannan abin da ake aikatawa hani kuma yana nuna hana aukuwar aikin karka kuskura ka yi aka yi faɗi cikin miftahu darin sa'ada Allah ya ji ɗansa hama kuma da aka ambata kamar yadda al'imamul kazzazi yake cewa tsuntsu ne wasu suna cewa ita ce albuma mujiya suna shi'umci da ita matuƙa hannu ma hausawa muna shi'umci da mujiya duk bahaushe wanda ya san hausa ko ya san yake da ɗan shekaru inda ba sabon zuwa ba ne ya san haka domin mujiya tana sauka a gida a wancan lokaci na jahiliya sai a ce a a a a ta zo ta ba da labarin mutuwa na ne zan mutu mai gidan duk sai ya dumauce ko kuma za a ɗauki wani daga cikin gidana ne mutuwa za ta kwashe shi to irin waɗannan abubuwa Allah ya kiyaye mu ya kare mu ibn hajar al-asqalani ya ambace shi cikin fatahul bari wanda har yanzu har yanzu mutum da ya ji mujiya a tsoron gidan shi sai gaban shi ya faɗi ya kasa bacci Allah ya sawaki sannan kalmar safar imamul bagawi yana cewa larabawa a wancan lokaci sukan ma ba shi wani ma'ana wanda za a kira shi kamar a wani macijin ciki ne na musamman wanda yake cutar da ɗan adam ya masa illa mummunan illa don haka duka dai waɗannan abubuwa na camfe-camfe musulunci da ya zo ya ɓata shi wasu suka ce safar ɗin ana nufin jinkarta wata zuwa wata kamar yadda muka so soma bayani baya a shiftin ɗin almuharram zuwa safar sannan wasu suka sake bayani ai mutanen jahiliya ne suke shu'umci da shi duka wannan dai ba ta ce ne mummunan aiki ne imam al-bagawi ya wannan bayani cikin littafin shi sharhus sunna Allah ka kare mu usaimin Allah ya ji kansa yana cewa zamani ko lokaci ko wata ko yini ko wani ɗan gajeren lokaci ko dogo bai da tasiri ga abinda Allah ke ƙaddarawa duk wani lokaci ko zamani ko wata daidai yake da kowane lokaci da zamani don haka safar ma haka ne Allah na iya kaddara alkhairi a ciki yana iya kaddara akasin alkhairi kamar yadda a kowane wata za ka iya dacewa kuma za a iya dacewa da kai ba wani abin mamaki ba ne za ka iya samu za a iya samun ka za ka iya samun lafiya za ka iya ciwo don haka kalman anza safar shi ne watan tsautsayi ko watan hasara ko watan kaza ko watan kaza wannan ba musulunci ba ne ya ce ha'ila yau akwai wasu mutanen su kuma ganin ana shi da safar idan zai wani abu ko ya aikata wani abu sai ce alhamdulillahi na gama a cikin safarul khair shi yana ganin wai ya canza wancan shi'umci ko shari da alkhairi ce to wannan jahilci ne wannan ma jahilci ne wannan bid'a ce wannan ma bid'a ce domin babu wani wata wanda shi ne na alkhairi ko na shari. babu wani wata mai wannan sifa ka bar shi a yanda yake kawai ka yi aikinka kamar yadda kake yi a kowane wata ya ambaci wannan cikin littafinsa alkaulin mufid sharhi ne na kitabun tauhid ibn mas'ud Allah shi kara masa yadda yana cewa a tiyaratu shirkun yin wannan shu'umci shirka annabi ya ce shu'umci shirka ce annabi ya ce shi umci shimka ce sai da ya maimaita su uku sai ce kai sai dai ba fa wani cikinmu face sai dai Allah na tafiyar da shi da tawakkuli wani lokaci za ka ga mutum zuciyarsa ta kaɗa masa hanya wannan abin ba matsala to in zancen zuci ne kai Allah bai kama ka da abin da ka yi a zuciya imaninka sai ya kubbugo sai ya kau da wannan tunani wani da ya yi sabuwar keke ko mashin ko mota sai ta samu matsala a kasuwancin shi ko a wajen aikin shi sai ka je tunda na sai motar nan ko ya yi ɗan amaryarsa bai wa Allah ce da ne matan nan da abubuwa sun su ce. oh ta zo da bakan kafa ce ko farar kafa oho shine ibn mas'ud yake cewa bayan ya ambaci annabi ya ce shi'umci shirka ce shi'umci shirka ce shi'umci shirka ce haka uku sai ce babu fa wani cikin face sai dai Allah na kau da shi da tawakkuli wato koda ya tsamsu a zuciyarka a ɗabi'a ta ɗan adam to sai kai watsi da shi kai imani da Allah masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إمام النووي الله تعالى يجيك أنت يجي قدر تشيوى wani abu ke amfanai ko ya cutar da muku tabaha wannan shirka ce domin ka sanya tasiri a wani aiki wajen samar da wani abu ko rasar da shi ko aukar da alkhairi ko rasar da shi shirka ce domin Allah ɗai ke kawo alkhairi kuma shi ke tunkuɗa sharri aka yi ambata cikin sharhin shi na muslim ibn hajar al-asqalani Allah ya ji ɗansa ya ce an sanya wannan shirka saboda itikadin su imaninsu cewa yakan jawo alheri ko sharri ko yakan kau da alkhairi ko ya kau da shari duka wannan shirka ce suke hada Allah da wani haka ya ambata cikin fatahul bari jizi'i na goma shafi na 213 a karke ya jama'an musulmi wajibi ne mu yadda mu aminta duk abin da ya same mu turan gini manza ne wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ya riga ya halicci dan adam ya halicci abin da zai samu da abin da zai same shi fil azal saboda haka aka sa mana cikin shika-shikan imaninmu al'imanu bil qada'i wal qadr khairihi wa ka koma ga Allah duk abin da ya same ka ka ɗauke shi wani abu ne wanda yake dole ya same ka Kowani iri ne ka kuma yi imani sannan ka bar ma Allah sakamakon abin da ya auku a zahiri ya iya zama zahirinsa shari ne amma a ilimin Allah ya zame maka alkhairi asa an tatamahu shay'an wa huwa khairun lakum wa sa'an ta tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la haka mu yi imani mu miƙa wuya mu gazgata Allah baya tozarta wanda ya kyautata imani da aiki inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah ka tsare mana imaninmu kamar yadda muka ce za mu dubi wannan wata da hutuba biyu ne insha Allah za mu tsarin sata in muna da rayuwa a mako mai zuwa Allah ka sa mu aiki da abin da ake karantar da mu na ayoyi da sunnan manzanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka yafe mana samun alheri babu wani yini da aka ce ka keɓance shi in ka soma aiki a nan aikinka zai zi albarka shi ne zancen da muka yi akwai wasu da su soma aiki ranar laraba har makarantu malamai fa a zaune da akan ce wai in za ka soma makarantu ka soma ranar laraba sannan a lokaci ɗaya kuma aka ji akwai larab gana ce wanne za mu ɗauka larab gana ba na ƙarshen wata ba to kuma dai a takaice ba wani zamani ba wani lokaci ba wata rana ba wani yini ba wani dare ba wani wata babu wata shekara wanda za ka ce nan alkhairi yake ko shari bal imaninka da rashin imaninka ɗa'anka ga Allah da rashin ɗa'anka shi ke bayyana alkhairin yanayin da ka rayu ko lokacin da ka rayu ko watan da ka rayu ko shekarun da ka rayu yawwa sai mu kiyaye wannan babban al'amari ne Allah ka kare mu ka tsare mu ka cika imani a cikin zukatanmu da sahihiyar aƙida ka ba mu ikon aiki da abin da ka karantar da mu ta hanyar manzanka sallallahu alaihi wasallam da Allah ban san yadda za a yi ba da Allah akwai neman taimako ne na musamman za mu so mutanen alkhairi da su kawo na musamman ɗin.